a kan cewa in sun yi abu a rike shi a matsayin addini ko da abin bai tabbata ba lokaci ne to saboda haka to wannan shi ne waɗanda suke kan wannan to su ne daga cikin firka su ne firkatun najiya su ne ainihin jama'a ko kason nan ko ƙungiyar da za ta samu tsira saboda haka kowa ya duba kansa ya gani cewa addinin sa kana tafiyar da addinin ka ne akan alkitabu sunna ko ko a'a duk abin da aka ce ma ka yi kawai ana samun lada ana samun istighfar ana samun gafara a cikin sa shine kawai za ka yi ko ko a'a sai abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce dai za a kaso kaso 73 kulluhum fi nar illa wahid yace dukkan su wata zasu su guda daya sabai suka ce wanne ne waɗanda za su tafi aljanna guda ɗaya ne yace allazi ana alaihi wa ashabi wanda nike kai yanzu da sahabbaina to shikenan to saboda haka allah subhanahu ta'ala ce ya sanyi kiyayya da gaba tsakanin nasara wa sofa yunabbi'uhumullahu allah ce zai ba su labari bima kanu yasna'u da abinda suke aikatawa har tashin alkiyama ya nuna musu ainihin cewa waɗanda suka bi hanyar annabawa suka yi riko da abin da annaba suka zo da su to su ne mutanen Allah su ne waɗanda za su je aljanna waɗanda kuma suka yi watsi da abin da annaba suka zo da su to ke dan su kuma wuta za su da saboda haka Allah subhanahu wataala zai rabe wannan hukuncin ran tashin alkiyama saboda haka shi yasa malai ke cewa ai wasu fi nabbihum bima kanu yasna'una fa alai saboda haka Allah zai musu azaba akai ne su ainihin nasara wayannan da suka walwale alƙawalin nan suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yadda da alƙur'ani mai girma wanda annabi alaihi salatu wasallam ya kawo suka ci gaba da ainihin kafircin su addinin da suka caccanza na asalin wanda annabi isa ya kawo suke bin ainihin son zuciyarsu allah subhanahu wataala ce ran tashi alkiyama allah zai musu azaba akan wannan shine fa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun ubangiji ta'ala ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa yafu an kaseer ubangiji ta'ala ce ya ku ma'abuta ainihin littafi ana yahudu da nasara kada ja'akur rasuluna hakika manzonmu ya zo muku annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke nufi anan yubayyinu lakum yana bayyana muku kathiran da yawa mimma kuntum tukfuna abinda kuke boyewa min alkitabi daga cikin littafin ku abinda kun kasance ba ku faɗa ma mabiya ba ku faɗa ma ainihin mutanen ku saboda gudun ainihin su watsi su dare su koma wajen musulunci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana shi saboda haka ubangiji ta'ala ce wa afu an kasir bari Allah ta'ala yana kau da kai yana kyale abubuwa masu yawa ma naku da ainihin bai bayyanawa kada ja min Allahi nurun haqiqa haske ya zo muku daga ubangiji wannan haske shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin alqur'ani wasu kuma su ce al-islam duka dai ainihin makomarsu dai shine annabi sallallahu saboda shi ya zo da islama ne wa kitabun mubin da kuma littafi mai bayyana da gaskiya daga ƙarya littafi mai bayyanar da shari'a daga bata shine alqur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yadi bihi Allahu man ittaba ridwanahu wanda Allah yake shiryar da duk wanda ke neman yardar Allah yake bin yardar Allah to Allah zai shiryar da shi da alqur'ani inda yayi riko da umurnin da ke cikin alqur'ani to Allah zai shiryar da shi subul salami hanya wadda take ta addinin musulunci dan subula shine dinin islam as-salami shine Allahu kenan hanyar Allah kuma hanyar Allah shi ce addinin musulunci to Allah zai dora mutum ya zanto yana kan hanyar Allah ma'ana yana kan hanya yana kan addini da musulunci wa yukhrijuhu Allah zai fitar da mutum inda ya riko da alqur'ani min zulumati daga dufai duhu na kafirci da duhu na ainihin shirka da sauran ayyuka na sako da kuma jahilci ila nur zuwa ga haske na imani da ainihin ainihin shirya bi iznihi bisa ainihin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa hadihi ila siratal mustaqim Allah zai tabbatar da mai shi akan godabe wanda yake mai kakke tafarki ne daidai saboda haka malike ce lamma zakara ta'ala lokacin da Allah ta'ala ba mu labari ma akhazahu Allahu ala ahli alkitabi alqawlin da Allah ya rika daga ainihin ma'abuta littafi sune yahudu da nasara menene yahudu wa nasara wa annahum naqadu zalika Allah na nuna mana cewa yahudu da nasara sun walwale alƙawalin nan da suka ɗauka saboda ka illa kalilan minhum sai yan kaɗan daga cikinsu ne ba su walwale alƙawahi ba ko shi aka ce yan kaɗan daga cikinsu sai a ce abdullahi bin salami da kuma ire-iren su wanda suka yi imani wanda asalin su yahuda ne suka imani kuma su koma addini islama saboda ka Allah ta'ala ce to sai dai ainihin yan kaɗan daga cikinsu amarahum Allah subhanahu ta'ala ya musu umarni jami'an gaba ɗayan an yi umenu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alƙawalin da Allah subhanahu ta'ala ce a akhazna misaqahum ma'ana yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka duk mutumin da ya imani da annabin zamanin sa to shikenan ya yi imani cewa zai bauta zai bauta ma Allah shi kadai kuma ya yi imani cewa duk annabin da ya zo zai imani da shi shine abin nufi to saboda haka yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi shi manzo ya turo shi ba imani da shi ba to kaga sun walwale alƙawalin kenan saboda haka kamar yadda muka faɗa karatunmu da ya gabata na shekaran jiya na cewa wannan alƙawalin da ake cewa Allah ya riƙe alƙawali da ainihin mutane ya riƙe alƙawali da mutane ya riƙe alƙawali da mutane ba wai alƙawali ne kamar yadda za mu zauna tsakanin mu jama'a mu mutane yan mu in cewa da na maka alƙawali zan maka kaza ko na maka alƙawalin zan kawo maka kaza ba irin wannan alkawali ne da mutane wai suka zauna suka hurta tsakanin su da ubangiji a'a da zarar ka ce ka yi imani da addinin musulunci to ka dauki alkawali ne ga Allah subhanahu wataala cewa za ka yi masa biyayya cikin dukkan abin da ya umarni kuma ka dauki alkawali ne cewa za ka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da a cikin duk abin da ya zo da shi to shi da abin nufi saboda haka yake cewa yahu nasara sun yi alkawalin za su imani da bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taji alaihim bi ayatin qadiyatin dalatun ala sihhatin nubuwati kuma Allah ta'ala ya kafa hujja a kansu ya tsaida musu da hujja bi ayatin da ainihin aya qadiyatin mai yanke jayayya ga dukkan mai son gaskiya dalatun ala sihhatin nubuwatihi wadda take nuna ingancin annabci annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ayoyin alqur'ani suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske Allah ne turo shi suna nuna ingancin annabcinsa annabcinsa annabci ne na gaskiya ba wai karya ne ba ba wai shi ne ya yi kansa a matsayin cewa annabi ba ba tare da allah ne ya yi masa ainihin yake masa wahayi da wannan annabcin ba wahi hiya annahu yubayyinu lahum kaseeran mimma yukhfun annabi na bayyana musu mafi yawan abin da suka boye anin nasi da suka boye mutane ba su faɗa ma jama'ar su saboda ainihin son abin duniya da shugabanci hatta anil awami min ahalin millatihin har ya kasance akan mafi yawan waɗanda suke am daga cikin masu bin addinin su waɗanda ba su da ilimin addini za idza kanuhun mushawir ilaihin fil ilmi wala ilma inda ahadin fi zalika alwaqti illa ma indahun fal hadisu alal ilmi la sabila lahu illa idrakihi illa minhum فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي يبين به ما كانوا yaktumanuhu bainahun Allah yake cewa malai yake cewa fa innar rasula lalle annabi sallallahu alaihi wasallama fa itiyanur rasul zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadzal qur'anil azim da wannan alqur'ani mai girma allazi yubayyinu bihi wanda da alqur'anin ne ake bayyana ma kanu yatka ma kanu yatka tumunahu abinda suka kasance suna boye shi su yahudu suna boye shi bai da hun tsakanin su ma'ana ba su faɗa ma sauran mutanen su su masanan masu ilimin nasu fada fadan su su kawai suka ban ma kansu wannan ilimin ba su faɗa ma sauran awam sauran gama garin mutane ba su faɗa musu cewa lallai fa wannan manzon ko ko wannan mutumin da ya bayyana makka wanda yake madina da zama yanzu ya hijira ko madina gaskiya ne fa annabin allah ne fa lai yana cikin littafin mu to wannan da sai su boye shi ba su faɗa mutanen su saboda haka yake cewa huwa umiyu la yaqra wa la yaktub saboda haka annabi alaihi salatu wassalam ya kasance baya rubutu da hannunsa kuma baya karanta leta da hannunsa sai dai a rubuta masa kuma sai dai a karanta masa min adallil dala'ilu wanda shi ma yana daga cikin dalili mafi kai matukar dalili ala qat'i bi risalatihi akan yanke jayayya ko kuma hujja wacce ke yankakka akan sa wanda zai tabbatar da cewa lalle manzo ne duk abin da yake karantawa na alkur'ani ba shi ya rubuta ba saboda haka dama asali shi bai ma rubutu da hannunsa bale ake shi ya zauna ya rubuta alkur'ani wa zalika mislu wannan yana daga cikin abinda misali abinda suke boyewa sifatu muhammadin fi kutubihin sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafansu suna boyewa ba su faɗi wa wujudul bashairi bihi da dukkan bisharar da suka samu ta annabi cikin littafansu su nasara ba su faɗi saboda haka an yi albishir din zuwa annabi sallallahu alaihi cikin injila amma ba za su faɗa mutanen su ba wa bayanin ayatul rajam da dukkan ayat take bayani akan cewa magidanci duka wanda ya zanto yayi iyali sai zina bayan ya iyali a jefe shi har ya mutu wannan yana cikin littafansu amma ba za su faɗa mutanen su ba saboda haka har suke cewa man zina ruhima wanda ya zina magidanci wanda ya zina a tausaya masa kara a kashe shi a dai kunya tashi kawai saboda haka a samu bakin fenti a shafa masa da shi da matar da suka yi wannan alfasha da ita saboda haka a ɗora matar a kan abin hawa ko jaki ko makamancinsa ita ma shi ma ainihin mijin a ɗora shi a zaga da su kororo kororo layi layi mutane su gan su zama kunya amma kar a kashe su wani hafi zalika da ainihin ababen da suke maka mata wannan Allah ta'ala ce wa yafu an kasir ayatruku bayanu ma la taqtadihi hikima yana barin yin bayani ga abin da ba wata hikima cikin bayani so da akwai abubuwan su dewa da Allah yake kyalewa wanda ba wata hikima cikin fadarsa qad ja'akum min Allahi nurun wa huwa alquran Allah ta'ala ce haske ya zo muku malaki cewa nuru din nan shine al yastada'u bihi fi zulumacin jahala wanda Allah yake haska kama mutane da alqur'ani qur'ani abu ne wanda Allah yake haska kama mutane jahilcin da suke ciki sai su fita cikin jahilci su samu ilimi wa amayatud dalala kuma da alqur'ani ne Allah yake haska kama mutane su fita cikin makabta ta ainihin bata wa kitabun mubin da kulli ma yahtajul khalq sanan kuma ha ila yau kitabun mubin likulli ma ya hata fita hudun ya zama ainihin taukidi ne daga ainihin nurun eh, minallahi saboda ka ha ila yau littafi ne mai bayyanarwa yana bayyana ma mutane likulli ma ya hata khalq dukkan abin da abin halitta yake bukata na bayani alkur'ani yana dauke da shi yana bayani a kansa min umur dini dinihi wa duniyahu cikin abin da shafi al'amarin addinin mutane da lamarin duniya duka alkur'ani yana bayani a addini ga yadda za ka yi ga yadda yake daidai sannan al'amarin duniya ga abin da yake na daidai na halal ga na haram duka alkur'ani yana bayani saboda ka bin ilmi billah na ilimi wanda yake ya zo daga Allah subhanahu ta'ala wanda yake cikin alkur'ani wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi yana bayyana mutane da kuma sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah wa min al-ilmi bi ahkamihi shar'iyyati kuma alqur'ani yana ilmantar da mutane sanin hukunce hukunce na shari'a wanda ya aikata laifi kaza ga hukuncinsa wanda ya sata ga abin da za a yi masa wanda ya zina ga abin da za a yi masa wanda ya kisa na zalunci ga abin da za a yi masa duk alkur'ani na bayyana wa akamil jazaiyya saboda haka da hukunce hukuncenta na ainihin sakayya sun mazakara min allazina yahtadi min allazi yahtadi bi hadha alqur'an sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambata muna suwaye suke shiryuwa da alkur'ani suwaye qur'ani yake shirya su suwaye suke zama shiryayye da alkur'ani mai girma ko ta dalilin alkur'ani mai girma wama huwa wama huwa sababu allazi min al-abd li husuli zalika menene dalilin da zai sa bawa ya samu wannan shiryar so Allah subhanahu wa ta'ala fa qala ya hadi bihi Allahu man ittaba ridwanahu sulas salam أي يهدي به من اجتهد وحريص على ala مرضات الله ubangiji ta'ala yana shiryar da yana shirwa da Alqur'ani ga dukkan wanda ya yi kokari na ainihin bin abin da ke cikin Alqur'ani. wa harisa ala bulugi mardati da mutumin da ke kwaɗayi ha ila yau yana kwaɗayi wajen cewa ya cimma yardar Allah to duk mai kwaɗayi wajen cewa ya samu yardar Allah to qur'ani na shirye da shi da an masa wa'azi aka masa umarni cewa ga abin da Allah ce ayi zai kokari yayi tunda dama shi yana son ya samu yadda Allah wa sara qasduhu husna mutumin da abin da yake nufi ya zanto mai kyau ne manufarsa ta zama mai kyau to qur'ani na shirye da shi yana shirye da shi subhana salam allati taslim sahibuha hanya wadda take ta aminci wanda duk wanda ya kama wannan hanyar to ya samu aminci ya kubuta daga hallaka ya kubuta ga ainihin ga rashin daɗin kai na duniya da ainihin lahira min al'azabi ya samu kubuta daga azaba shi ba zai je jahannama ba wata wasilu saboda haka kuma wannan zai zama masa dalilin da zai samu saduwa zai samu samu zai samu ya kai ila dare salamu gida na aminci wanne ne gida aminci shine aljanna wa kuwa ilmun bil haqq shine wa huwa ilmu bil haqq idan ce zai yana da ilimi na gaskiya wal amal bi kuma yana aiki da ilimi na gaskiya ijmalan wa tafsilan wa yukhrijuhum min az-zulumat ubangiji ta'ala ce yana fidda su daga dufai wannan dufai zulumatul kufuri akwai dufai na kafirci kafirci duhu ne saboda kafiri yana cikin duhu wal bid'a da kafirci na ainihin duhu na bid'a bidiya ita ma duhu ce wal ma'asati da sabo sabo shi ma duhu ne wal jahali da jahilci shi ma duhu ne wal ghafalati da raukana ila nuril imani ya kai su ga zuwa ga haske imani wa sunna da kuma haske na sunna wajen bin sunna wa ta'ati da kuma da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wal ilmi da samun ilimi haske na ilimi wa zikir da kuma ainihin tunawa da Allah da yin ayyuka na ibada wa kullu hazihi hidaya dukkan wannan shirya da aka ambata tana tabbata ne bi izinillah da yadda Allah allazi ma a kana ubangijin da abin da ya so shine ke kasancewa wa ma lam ya sha lam kun abin da bai so ba ba zai taba kashewa ba ba zai taba kasancewa ba wa yadi ila siratal mustaqim Allah yana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake ainihi madaidaici ubangiji ta'ala ce laqad kafara allazina qalu inna allahu al-masih ibn maryam hakika tabbas babu shakka duk mutumin da ya ce annabi